manuniya. A ƙarshe dai gwamna Abdullahi jihar Nasarawa ya tabbatar da duniya cewa gwamnonin Najeriya fa na samun dumbun dumurin kuɗi kabaki kabaki. Da gwamnatin tarayya, da gwamnatocin jihohi, da na ƙananan hukumomi, kuɗin da suke samu na shiga yau, ya fi kuɗin da ake samu baya. Ni a jiha na Nasarawa, abin da muke samu ya kai kusan biyun abin da muke samu da. Su kuwa manyan jami'an jam'iyyar APC a Najeriya cewa suke suna nan cikin jam'iyyar amma fa gaskiya akwai bukatar addu'o'in neman ɗauki. aiki. ni ina cikin jam'iyyar apc domin jam'iyyar ita ta bani platform wanda na tsaya zaɓe don haka ya faru ba za mu ce mun bar jam'iyyar apc ba muna nan a cikin ta kuma muna ba jama'a haƙuri allah kawo mana karshen matsalar tsaron da ke damun al'umma allah ubangiji ka fidda mu daga wannan kangi na talauci da yunwa da al'umma suke fama da shi sai dai shi shugaban hukumar buga binciken bankaɗa bankaɗan masu mursu akan dukiyar najeriya cewa yake dole ne sai shugabanni sun shuka maka abin kirki mulki yana da wa'adi so idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hanci rasha ba yau in muni akan mulki gobe ba mu bane to anan za mu za mu ci ziyatsa waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku har cikin ɗaki. shiri na ɗari da tamanin da takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin talaka ya samu sassauci da sauƙi. Maganar Saukin kuma ita ce ta sa Haruna Shehu Mararaban Jos da ke Washington ya nemi jin ta bakin gwamna Abla Islan jihar Nasarawa don gane ko ƙasar nan na kan kyakkyawan tafarki. Mai abin da Najeriya take da shi a ƙasa ya kai barrel a biliyan 40 yanzu a ƙasa wanda take da shi a ƙasa da za ta iya haƙowa daga ciki to saboda haka kaga na farko yanzu ba mu haƙan abin da za mu iya amfani da shi na biyu masu haƙan nan wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin haƙan man domin aka haƙo an sace saboda haka abin da za a nuna an haƙa bai kai abin da aka haƙa ba so wayannan su ne manya manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ita ce ba ta da laifi a cikin wayannan abubuwa uku your excellency a farkon wannan shekara kusan za a iya cewa kuɗin da jihohi da ƙananan hukumomi suke samu daga gwamnatin tarayya ya fi na shekarun baya da suka samu wato sun samu ƙari sosai amma kuma a cikin wayannan watanni 'yan najeriya sun fi ji a jikinsu your excellency baka tunanin cewa idan manufofi ana bullo da su don jama'a ne ya kamata a ce an yi abin da zai kawo ma jama'a sauƙin rayuwa ne to ka san shi mulki kowa da irin kamun ludayin shi shi mai girma shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da ya zo ya zo da nashi tsarin tsarin shi ne mu ɗauki wayansu matakai komi rashin daɗin su yanzu saboda su ne za su fi amfani ga Najeriya a nan gaba to kaga tsarin shi kenan ka faɗi wani magana guda ɗaya wanda kuma shine gaskiya da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi kuɗin da suke samu na shiga yau ya fi kuɗin da ake samu baya kuma kowane lokaci ban cika so in kira wani jiha daban ba nakan so in kira jiha na ne me ya jiha na na nasarawa abin da muke samu ya kai kusan biyun abin da muke samu da to shi yasa in ka zo yanzu jihar nasarawa kaga ayyuka da muke yi daban-daban daban za ka ga duka yanzu sun bunƙasa saboda irin kuɗin da suke shigowa a jihar katsina kowa taron bikin cikar jihar shekaru talatin da bakwai da kafuwa ne ya tsinkayi gwamna dukka umar raɗan jihar yana shaida wa duniya abubuwan da ke yawan zamarwa shugabannin ƙasar nan tarnaki a lokacin da aka ba katsina jiha 1987 bana mantawa muna kwalejin ilimi ta kafancan ina da shekara goma sha takwas yau da amincewar Allah da yadda shi da ikon shi ga ni tsaye gaban mutanen jihar Katsina a matsayin gwamnan jihar Katsina wanda jama'a suka zaba Ko kuma muna godiya ga Allah da ya ba mu jajirtattun shugabanni tun daga lokacin da aka kafa jihar Katsina kai kafin a kafa ta ma wa'anda suka yi kokowa suka yi gwagwarmaya aka samu wannan jihar da ake magana a yau sannan kuma Allah ya ba marigayi Umar musa ya raduwa mulkin jihar katsina ya shekara takwas shi ya ɗora ta bisa saitin da take a yau mun diba mun haɗa da wanda muka gani nashi da tsarin da muke yi yanzu domin mu ga cewa an ci gaba da ɗora jihar katsina a bisa tsarin da ya kamata a ɗora jihar katsina na tunanin nesa na hangen nesa kullum abin da ke damun shugabanni a nawo fahimtai Shi ne muna damuwa da abubuwan da za mu yi wanda al'umma za su gani su yi mu taɓi amma ba mu tunanin mu yi abin da zai taimaki al'umma shekara 20-30 mai zuwa ko shekara 50 mai zuwa don haka ya kamata mu mai da hankalinmu wajen ganin yadda za mu kawo jihar katsina wadda za ta amfani 'ya'yanmu da jikokinmu a nan gaba muna fatan jama'a inda aka ga muna kuskure a gyara mana inda kuma muka yi daidaito a ɗan ƙara mana ƙarfin gwiwa don mu ji daɗin yin abin da ya kamata. Allah kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke damun al'umma, tattalin arzikinmu da ya taɓarɓare Allah Ubangiji ka haɓaka shi. Allah Ubangiji ka fidda mu daga wannan ƙangi na talauci da yunwa da al'umma suke fama da shi. Ita kuwa 'yar takarar gwamna a jam'iyyar APC jihar Adamawa zaben da ya gabata sanata Aisha Tudahiru Ahmad Binani cewa take tana nan cikin jam'iyyar APC kuma da ita ma za a ɗora sabon girki. Ni ina cikin jam'iyyar APC domin jam'iyyar ita ta bani platform wanda na tsaya zaɓe har na ci primaries har Allah ya sa aka yi abubuwan da za a kuma ni da magoya bayana gaba ɗaya mu mun san mun ci zaɓe. Duk wanda ya bi abubuwan da ya faru a adamawa lokacin zaɓe ya san ko mun ci zaɓe amma abun allah bai baka ba ba wanda ya isa ya baka to mun ɗauki wannan da hannu biyu don haka ya faru ba za mu ce mun ba jam'iyyar apc ba muna nan a cikin ta kuma muna ba jama'a haƙuri sani ba kuma ce tana da kira ko kuma fata da za ta yi wa al'ummar jihar adamawa abin da zan faɗa shine a ɗan na san ana cikin halin kunci yana cikin rayuwa mai tsanani wanda jama'a ba su taba shigan irin ta ba kuma ana ganin dama in jam'iyyar ku tana mulki sai a ga jam'iyyar ne sanadi ita rayuwa Allah ke kawo ta muna addu'a Allah ya kawo mana saukin wannan rayuwa ina kira ga magoya bayana da kuma mutanen adama gaba ɗaya mutanen Najeriya gaba ɗaya mu ƙara haɗu kuma mu sa a addu'a Allah ya kawo mana sauki sai dai shi shugaban hukumar buga binciken bankaɗa bankaɗan masu damban dumbuzar dukiyar ƙasa wato ICPC Malam Musa Adamu Aliyu cewa yake haɗa murhun murkushe cin hanci rashawa a nigeria fa wani aiki ne ga ɗiɗɗiki. Na yi a tone janar sau biyu a jihar Jigawa. kuma ɗan abin da na fahimta shine wayannan a tone general suna da wato matukar rawa da za su taka wajen yaƙi rashawa domin duk wani gwamna za ka tara cewa yana sauraron attorney general ɗinsa so shi sa muka kawo su domin mu magana da su cewa su fahimci cewa wannan yaƙi da canci da rashawa ba wai ya kamata ya tsaya a gwamnatin tarayya ne. ya kamata ya sauka ƙasa sannan kuma su yi ƙoƙari su gamsar da gwamnoninsu su cewa muna buƙatar mu haɗa kai da mu da su domin mu ga za a yaƙi wannan matsala wacce take tare da tana cewa wannan ƙasa ta mutuwa a ƙwarya don wani abu ɗaya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi so idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hashe ba yau in mu ne akan mulki gobe ba mu bane so gare mu abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yan mu da jikokinmu nan gaba domin idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu to amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu za mu ci yatsa so shi sa za mu iya kokarin kokarin mu ga cewa mun yi wannan aiki da kwatanta gaskiya da kuma kokarin mu jawo duk wanda ya kamata domin wannan yaƙi ba wani mutum ɗaya ko ta hukuma da ta isa ce wannan yaƙi ta kaɗai. To da iya iyaka batutuwan da za mu yabbace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya a maimakon su yi auki. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 973 ne su yi sallamar sakin kudin da a kansu ne suke ta muzuran masu dafe madafun mulki. kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya muku musamman dai Haruna Shehu Maraban Jazz da ke Washington da kuma Lado Salihu Garban jihar Adamawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudarar dawo mana da muryoyi masu ban mamaki. Ni Isa Lawal Ikaran da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.